Assalamu alaikum mai saurare farkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da kuwa cikin wannan tasha ta mai albarka. To kamar da yadda kuka sani muna cikin karanta muku littafin nan ne na a tsakanin soyayya. A shirin da ya gabata mun tsaya babi na ashirin da takwas. Sai ku kasance tare da ni Aisha Musa domin jin ci gaban labarin babi na ashirin da tara. Shirin da ya gabata mun tsaya wajen da a bakin kofa suka yi bakiya bakiyat abinsu ko a jikin shi. Bismillahirrahmanirrahim. A hankali mama ta buɗe kofa ta fito Hajar da ta yi kini-kini da fuska biyu da ita ta ce ni dama mama. Na ga yadda yake yawan kallon yarinyar nan. Har da jiya ma da suka dawo ashe son ta yake sai sa ya wulakanta na fisa. Shiru mama ta yi ta yi mungun nisa a tunani. Ta ba ta Hajar ta yi ta ce mama kin koma ji me nake ba kuwa? Tunanin me yake yi haka? Kallon Hajar mama ta yi na second ta ce Hajar. Lokacin koya ma Aliyu lasan yayi and yarinyar nan da yake gani shekara da shekaru ina harin yaron nan Allah bai bani dama ba yau da Allah ko ya sa muka ji conversation ɗinsu sa sayin cewa ko me zan mai yanzu zan yi nasara murmushi hajar ta yi cike da jin daɗi ta ce mamu kira mamun dukan da mun gunye mini sannan kira mu hana auren rauda da yayi da nazifi gyaɗa mata kai mama ta yi ta ce uwa ta aure uban ɗa idan kuma na bari ɗan ya aure yarinyar uwar ai za a waye gari mun rasa komi komi ma duka kadarar mahaifin kuma ya damu aliyu da yarinyar nan su uban ku zai yi to ba za ta yiwu ba dan rage murya ta yi kafin ta ce kawo kunnen ki ki hajar da sauri hajar ta mika ma maman nata kunne cike da kosawa ta jimi maman za ta ce wani magana maman ta faɗi mata a kunne a mungun tsorati hajar ta fuske kunnenta ta kalli fuskar maman ta da ta ce mama kisan kai rawa jikinta ya fara tana girgiza kai ta ce a gaskiya mama ke kin san ban sanya aliyu na tsane shi sosai ko me za mu mai mai banda kisan kai Allah ya hana wallahi kowane lokaci ina tare da ke mama ke ma sani amma wannan gaskiya a'a kashe shi fa mama za mu yi taya haba kashe rai ni dai a'a mama wani mungon harara mama ta watsa mata ta ce dan ubanki kina daga min murya so kike aje mu da sauri ta ce ya haƙuri mamanmu ai babu kowa a wurin mama kin ga dai kar ki ƙara furta magana. dan dariya mama tai tana ƙara kallon ko ina ganin babu ko mahaluki ɗaya ya sa ta ce ki saurare ni an gaya miki ban hankali ne baki ji kalmata ba za mu yi amfani da yarinyar nan ne babu uban da zai ma san da mu za mu yi amfani da ita za mu yi amfani da dutse ɗaya mu kashe tsuntsu biyu kin ga dai yanzu daga mamanta har babanku babu wanda ya san da soyayyan su ko so is a good thing gwara mu aiwatar da abin kwanan nan tun kafin a san da suna soyayya ka hakun nan kike ta plan dina kunnan ta hajar ta bata mama ta mata wasu maganganu dago kai ta yi tare da gidawa maman ta sa kai duk ta wani iri har ga Allah ba ta son abin da mama ke shirin aiwatarwa amma yaya za ta yi hannunta mama ta ja suka yi daki ta ce karki damu kar ki kuma manta abin da na faɗa miki yanzu aikinki ki shine sa musu ido ki dinga kallon duk wani motsin su ki bar komi a hannuna kin ji ta yi maganan tana buɗe kofar ɗakin su suka shiga inda rauda da sauran yaran ke kallon cartoons daura fuska mama ta idan har yau ba ta amsa gaisuwar rauda sannan ta wuce ɗakinta hajar ta bi ta a baya suka shiga suka rufe kofa taɓa baki rauda kawai ta ta ci gaba da kallon ta abinta Yau Asabar, yau ne sakon week ɗin Ammi a gidan dadi. Wani irin rayuwa take ginawa ita da dadi da ko Aliyu abin burge shi yake. Tuni dadi ya mata kyautan wata dalliliyar mota don Ammi is a very with a plus a rayuwar shi. She gives him happiness, kwanciyar hankali da komi ma. Wani irin soyayya a nesa da Aliyu suke yi a saurance na fatan hankali. yanda take juya aliyu yanda take so ko sai ka rantse ta mai asiri ne ko wani abu. idan ta ce mai tana so ya kaza baya bukatar ta maimaita zai yi sai yasa ita ma ko kallon maza ba ta yi dan shi really really love aliyu da duka zuciyanta sosai dadi ke bala'in mamakin canjin aliyu duk da ya so dagowa kamar soyayya suke da anisa amma da ya share ya san ko me zai yi tsami wata rana su je yanzu yaron shi aiki yake zuwa ofis ba fashion and he is so good dan yana da ilimi kan business sosai ga training da yake yi babu kama hannun yaro all in the name of abin anisa ke so ne so zai yi duk a gurguje anisa ke hada breakfast dan kar a zo ita kadai direban suke jira su tafi hadda ta riga ta yi wanka ta shirya tsaf shigowa kicin din amma da dawowanta daga ɗakin zari kenan zanyar ita ce mai girki ganin yadda anisa da ba ma ta lura da ita ba take sauri ba yasa ta ce ke lafiyanki wannan saurin ba? kamar za ta yi kuka ta ce amma ban so na sa mai lattan hadda ne kin ga takwas saura fa shigowa kicin din amma ta yi tare da ɗan sauki a zuciya ta ce ba ku da hadda yau har ma gobe i think mai makarantar ku ya rasu da asibar nan aka kira babanku aka sanar da shi har kar yara su zo ba makaranta karfe tara ma za a yi jana'izar shi babanku ma ya ja aliyu sun tafi gidan rasuwa a hankali nesa ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma na san shi fa shi ya man intabi da abba ya kai ni yana da kirki wallahi allah ya ji kan shi gafarta mai ya sa ya huta a hankali amma ta ce amin ta sa mata hannu suka haɗa breakfast ɗin sannan suka yi dining ɗiban wanda za ta ci a nesa ta yi ta ci sannan ta koma sama duk jin ta wani iri take yi alƙur'an ta ɗauka ta ci gaba da haddanta abinta har wuraren karfe sha biyu tana zaune kan dadduma a ɗaki dadi ya kwala mata kira da sauri ta fito ta sauka ƙasa a tsaye ta ga dadi hakan ya sa ta karasa wajen shi ta ce ina kwana abba na ya haƙuri kan ta shafa ya ce haƙuri alhamdulillah je kicin ki ma yayin ki fanke kin ji zan sa mamanki wani aiki a fat ɗina ya kalli amma da take murmushi kasa kasa ya ce ki taho min da breakfast ɗina fat ɗina umma aliyu bari na je na dan watsa ruwa gida mai kai amma ta ce tom dadi ya wuce ya fita Anisa kuma ta yi kicin, tashi amma ta yi zuwa ta a sama wasu 'yan magunguna ta ciro ta sha sannan ta sauko ta ɗau basket mai kyau. Ta haɗa breakfast ɗin dadi akai sannan ta wuce ta fita daga flat ɗin. Fitan ami bayan fitan dadi da mama ta gani don tuntun take tsaye jikin wando don ta sa ma flat ɗin ido kowane motsi suka yi akan idanuwanta a hankali ta bude kofa da sauranta ta yi baka yata tana gyara ɗaurin wani abu a haɓan zaninta. ta wajen wandon kicin din a nesa ta tsaya tare da rage tsawo kafin a hankali ta yi nokin kofar da sauri Anisa da ke tsiyaye kofi a maka ta kalli kofar ƙara nokin da aka yi sa ta yi kofar da sauri ta ce waye cike da fara'a maman da ta ce ni ce maman sahadar ce Anisa. nesa a hankali anisa ta bude kofan cike da mamaki amma dai ta boye mamakin ta shigowa kicin din maman sarau da ta yi tana kallon ko ina ta ce na zo shanya ni shine yanzu gamshe duk ya cika min hanci me yake dafa mana haka a nisa? dan murmushin yage anisa ta idan ko kadan bata saba da matan ba hasali ma ko da ta ganta ta gaida ta ba ta amsawa ita ce har da mata murmushi Matsowa kusa da ita maman sarau da ta yi tana kallon non stick pan dan da ke kan gas da pankek ke ciki ta ce wa hake soya ma fankek haka a hankali ta ce na ya aliyu ne murmushi mamar dauda ta ta ce wa yarinyar kirki to ni ba za a san man ba ne don kamshin shi ya kaɗo nan murmushi anisa ta yi ta ce to falet ta janyo da sauri mamar dauda ta ce guda ɗaya ya isa ma ba sai kin sa min a falet ba a hankali ta ɗebi guda biyu ta sa mata a falet ɗin ta bata karɓa maman sarauda ta yi ta ce Wa allah amfana anisa ga ko fankek ɗin so ya yi kyau daga gani zai yi daɗi na ji gidan na ƙamshin kunin gyaɗa kun yi kunin gyaɗa ne ganin yadda anisa ta tsaya tana kallon ta yasa ta ce karki damu fa abinki da mai ƙaramin ciki alhaji baya barin mu sarara wallahi yanzu haka mamakin kima na ce da sari anisa ta ce eh, akwai kunin gyaɗa in mun yi don ko kaɗan ba ta so ta ji ƙarshen maganin banzan da maman sarauta ke mata murmushi maman sarauta ta yi ganin ta yi a abin da take so ta yi ta ce to ina kunin yake na dan ɗiba a hankali a nesa da ta filipin pancake din da ke wuta ta ce yana kan dainin a falo da sauri maman sarauda ta ce dan ɗauki kofi ki ɗebo min kenti yar albarka ya biya mun da ki ma yaran ciki na ruwa ya fito da tabar ruwan ki murmushi a nesa ta ce to kof ta ɗauka ta wuce ta fita daga kicin ɗin da sauri da sauri mamar da ke warware kwallon zanin ta ciro wani katon magani da ke da kwayoyi yan matsi-matsi a hankali ta ballo guda ɗaya ta jefa a kofi da anisa ta zuba a kwaf wanda ta san na aliyu ne balla wani kwayan maganin ta ta jefa cikin kwallon fanke kaɗan ta danna ciki da sauri ta tura maganin cikin ta. daidai anisa ta shigo da kira kwaf ɗin kunun gyaɗan da sauri ta tara anisa ta karɓa tana murmushi ta ce allah miki albarka bari na je da shi na gode wannan kamshi haka buɗe kofan backyard ɗin ta yi ta fataran ta fes a gaban babban bin ɗinsu ta taka murfin ya buɗu ta jefa pancake da mak ɗin kunan ciki ta yi gaba abinta tana kakkaɓa hannu ta ce yau ce ranar ka ta karshe a duniya aliyu bari in je in kira nazifi akwai muhimmin abin da nake so ya min a gurguje anisa ke karasa soya pancake din sai turo baki take dan yadda ta ba maman saro da biyu sai ta ga kamar ba zai ishi aliyu ba dan idan akwai abinci guda ɗaya da ta ga yana ci da mungun yawa shine pancake ɗinta karasa soya kullun da ya rage tai ta guda uku da su sannan ta kashe gas ta wanke robar kullun da fan din a gurguje ta ɗautare ta haɗa kofi da har yanzu ke tararin zafi da pancake plate ɗin akai wayanta ta dauka da ke kan dainin kiran layin shi dai kamar zai katse sannan ta dauka a hankali ta ce pancake ka ya yi ka zo ka ci kaji muryacin kasa ya ce i can't come baby i'm sick wani irin faduwa gaban ta yi da sauri ta ce subhanallah menene ya aliyu me ke maka ciwo muryacin kasa ya ce kawai ciki na ne ki kawo min na ci I'm so hungry da sauri ta ce okay halama yunwa ne ya sa maka ciwon cikin yau ka daɗe ba kai breakfast ba sorry kaji ta faɗa cike da tausayin shi tare da katsa wayan ta ijiye kan dining tashi ta ta kitchen ta dauko filet da kuma karamin filet ta dawo ta rufe pancake din sannan ta rufe mug din ta dau hijabin ta dake kan kujera ta saka sannan ta dau tare ta fata slippers ta saka ta sauka kasa ta yi hanyar flat din ta na faduwa sosai sallama ta ganin babu kowa a falo sai tv da ke aiki a ta can bale ya sa ta yi hanyar bedroom din shi gabanta na faduwa still a hankali ta nukin muryar na ɗan rawa ta ce ya ali ni na kawo ma kana cikin shigo murya can ƙasa kamar wanda ke shirin su ma ta ji an ce yes a hankali ta buɗe kofa ɗakin duhu ba ma ta iya ganin ciki sosai ko sabida ta fito daga rana ne oho mai da kofar ta ta rufe tana dan kyakkyafta ido don ba ta gani sosai ta ce ya aliyu ban gani sosai dan shiga ɗakin ta yi kamar three steps sannan ta tsugunna ta ijiye tiran abincin a wurin ta miƙe tsaye tana tattara tana tattaɓa bango ƙoƙarin neman su ci ɗin kunna wutan ɗakin don so take ta ganshi ta bala'in damuwa hannun mutum da ta ji kan waist ɗinta ta cikin hijabi ya sa da sauri ta sake hannunta ta jiyo a zabari don ta tsorata kafin ma ta san me ke faruwa ta ji an daga hijabin ta sama an shige ciki an wani irin rungume ta da karfi ana nutsar da fuska a kirjinta wani irin faduwa gabanta ta yi saboda yadda ta ji ana mata ga ta gashi jikinta zafi kamar wuta da sauri ta shiga ture shi ta ce ya Ali, miya ya ka sake ni baka da lafiya jikin jikinka mungun zafi muke mata kafaɗa yana ƙara tura kanshi akan bobs ɗinta ya sa hannu ya yaye hijab dinta. duka yayar a ƙasa sosai jikinta ya haurawa ta ma ruɗe ta sa hannu tana tura kanshi daga kirjinta tana gab da sakin kuka ta ce don allah ya Ali ka sake ni na je na kira maka abba kai ka asibiti wallahi baka da lafiya kaji da muryar shi da ta shaƙe sosai ce please ani baby let me play with you ciki na ciki na ba daɗi da sauri ta girgiza mai kai ta ce a'a wallahi ka sakin ni I'm not wife a hankali yake rainin hand ɗin shi a bayanta har ya sauke kan hak din buraɗinta ta baya ya shiga kokarin cirewa cikin wani irin mungun rudewa ta kira sunan shi Aliyu ya Ali stop I'm not your wife kaga karka ja na ji maka ciwo i don wannan hot you ka san dai baka da ƙarfi ko ƙoƙarin cirewa da ta ji yana yi kamar bai ma san me ta gama cewa bai sa ta ture shi daga jikinta da ƙarfi baya yi tangal-tangal kamar zai faɗi hakan ya sa da gudu ta juya za ta fita wani irin fisgo ta ya sake shigewa jikinta tare da sakin mata kuka a hankali akan kirjinta ya ce police anisa bari in taɓa bris ɗinki don allah kin ga ban taba ganin sa ba please wallahi da zarar na taba zan bare ki tafi babu abin da zan miki ai suye. please let me touch your boobs yanda ya haukace mata ya rirrike ta gam ko motsi ba ta iyawa yana mata maganganun banza da ba mata so ta ji yana mata kuka ta sa ya sa ta saki salati inna lillahi ya ali you are not my yaya ali da nake so ba kai bane ka sake ni wallahi ko na wanka maka mari banza kawai ba ma ta san lokacin da ta zage shi ba tsabagen mungon haushin da ya bata ba karamin taba shi zagin da ta mai yayi ba cikin muryar kuka sosai a hankali ya ce ni ne banza a nisa cike da tsiba ta ce yes kai banza ne in fact you are very very stupid How dare you take off my hijab? And try to touch me. Mm? A hankali ya sake ta don zagin ya mungun shigan shi bai taba zaton za ta iya zagin shi haka ba. No mata wa kwanciya ya a hankali kan gadon ya juya mata baya. Ya rike cikin shi da yake ji kamar zai fashe ya sa ɗayan hannun yana goge hawayen da ke zubo mai. Wani irin mungun tsaki ta ja ta kunna bisayitlam. ɗakin ya yi ɗan haske hijabinta ta ɗauka da ya yi mata a ƙasa. ta saka tana jin yadda yake fitar da sautin kuka can ƙasa da har zuciyar da take jin yadda yake kukan amma haushin shi ya rinjaye tausayin shi ta juya ta fita daga ɗakin da sauri sai kuma ta sa gudu ta buɗe kofar ta fita daga flat ɗin shi da gudu ta yi flat ɗin su sai ɗakin ta kan gado ta fara ta saki kuka sosai ya kai kusan minti talatin yana kuka ya tsani raini ya tsani zagi anda abin da anisa ta mai yau is a total raina banza kawai you are very very stupid zan tsinka maka mari zan mungun tsinka maka mari stupid boy duk shi kadai ta ma'uban zagin nan jin kan shi na neman fita yasa ya tashi da kire lallaba ya dau paracetamol da ke kan sayar da ruwan shi ya balla jefa a baki sanin babu kyau shan magani babu komai a cikin shi yasa ya mika hannu ya dauki kofin da ta kawo mai da ke kan tire duk da bai yi niyyar cin abincin ba ya kafa a baki daga kwancen da yake sai da ya shanye duka sannan ya yar da kofin a ƙasa ya ja bargo yana lullubewa don bala'in zazzabi da ciwon cikin fitina ke wani kwarkwasar shi kamar zai mutu ko minti biyar bai yi ba ya wani irin yaya bargon da sauri ya tashi zaune saboda ji da yi kamar hanjin cikin shi na har tun daga wuyan shi har zuwa cikin shi zafi yake mai kamar an watsa garbashin wuta a kansu wani irin ƙara yana juyi ah ya juya yana nurkusu su yana nishin azaba azaban da yake ji ya wuce misali gorar ruwan da ke kan side ruwa din shi ne ya dauka ya bude ya kurba ko ya rage mai ciwon kamar ya zuba gishiri a ciwo haka yaji hakan ya sa wani irin bankarewa yana ihu yana lankwashewa shigowa gidan na zubi ya yi fakin motar shi mama da har lokacin ke jikin window tana kallon komi da ke faruwa na tsakar gidan ne gabanta na faduwa tana addu'a Allah ya bata nasara ne ta bude kofa da sauri ta mai alamu da hannu da ya karaso da sauri su yi kafin maye magana ta ja hannun shi suka shiga ɗakin ta mai da kofan falon ta rufe hada ido yayi da rauda da ke zaune da kannanta suna kallon katun ɗaura fuska ta kamar ba ta san shi ba don ta tsanin shi yanzu hararanta mama ta ce ban ce ki cinye man ɗada ki da suka yi kama da na ubanki ba mai baƙin hali kawai kamanta shi ki fitan mun daga flat wuce ki tafi wurin ki mayya na san abin da yake so kenan da sauri rauda ta kalle ta dan ba ta yarda da abin da ta ji mama ta faɗa yanzu nan ba anya mama ce za ta tura ta wurin yaya aliyu cikin ɗaga murya da masifa mama ta ce kin dai ji me na ce ko tashi ki bar min ɗaki ki wuce wajen 'ya'yanki magana zan yi da nazifa mai muhimmanci da wani irin gudu rauda ta yi tsalle ta miƙe zai ta hanyar fita nazifi iya bi ta da kallo cikin rawan jiki mama ta ce kai yanzu ba lokacin kallon rauda ba ne wani muhimmin abu nake so kamin yanzu nan mu je ka ga Sama ta yi da shi wani ɗakin dadi ta buɗe ta shiga ina biye da ita. Ta sa hajar gadi a falo da zarar ta ga affa ko kuma Rauda ta faɗa mata ko ta mata signal. Sallama Rauda tai a fat ɗin Aliyu. Jin shiru ya sa ta buɗe kofa ta shiga abinta ta mai da kofan ta rufe. Tana hararin TV da ke aiki a tashan kwallo. Ta ce shi ya Aliyu kullum kullum bal bal. Mm? Sai maganar tana ɗaukar remote ta canza tana zuwa katun. ta diyar motsin ta hanyar bedroom ɗin shi tana kwala mai kira ya aliyu ya aliyu kana bathroom ne ya aliyu a gaban bakin kofan shi ta tsaya ta yi nokin jin shiru ya sa ta buɗe a hankali don ta saba shiga dakin shi kai tsaye daman kuma baya hana ta da yake ita ma daga rana take bata gani bata gani sosai duk da besayin lamp ɗin shi a kunne yake a hankali ta daga hannuwanta za ta kunna switch din wutan ɗakin ta ce bacci kake ne ya aliyu kunna wutan ɗakin ta ɗakin yayi haske idanuwanta ne suka sauka kan aliyu da ke gasa yana wani irin mimmiƙewa kamar wanda ake zare marai idanuwan shi na juyawa harshen shi ya fito daga bakin shi wani irin kumfa na bin gefen bakin nashi wani irin talo idanu waje rauda ta yi tana ƙara kallon ya aliyu don ta tabbatar shi ne ko ba shi ba ne yana sanye da dogon wandon jeans yana fizge-fizge jijiyoyin wuyan shi da na fuskar shi sun fito tsabagen yadda yake stretching din azaba wani irin ihu da ta ta da sai daga baki ɗayan flat ɗin aliyu ya amsa ya aliyu da gudu ta ya kanshi ta tsugunna a gaban shi tana tattaɓa shi ba ma ta san me take yi ba ya aliyu menene wannan sabulu ka sha ne ganin aliyu bai ma san waye akan shi ba kakari yake har yanzu harshen shi a waje bakin shi na fitar da kumfa yasa sa ta yi wani irin tsalle ta ma rasa me za ta yi da gudu ta fita tana kwala ma dadi kira da duka muryarta dadi dadi ya aliyu yadda take kwala ma dadi kira zaka zaci ta haukace ne da gudu ta yi flat ɗin dadi hannu ta ɗaura kan handle ta shiga murza amma kofar a kulle hakan ya sa ta sa daga hannayenta ta shiga bubbugawa tana kwala ma dare kira dariye ya aliyu dadi ya aliyu zai mutu wallahi wayo allah ya aliyu dadi to mai saurare bari mu dakata anan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka tsaya